Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da Fara da dalol da niyya da kuma nomad dukkansu akan zangon FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. duk Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da kare matakin da ya ɗauka na bada umarnin hana shigar baki da kasashe bakwai daga da musulmi suka farin jayi. wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani masallaci da ke birnin quebec na canada da yammacin jiya lahadi jami'an wato jam'iyyar gurguzu ta socialist party a faransa ta zaɓi tsohon karamin minista benoit hamon a matsayin wanda zai tsaya mata takarar shugabancin kasar to kanin labarin kenan yau litinin 30 ga watan janairun shekara ta 2017 bayan kun gama shan labaran duniya kamar kowace ranar litinin yusuf harande zai gabatar da ilimi garkuwar dan adam to amma kafin ku ji wannan shirin za ku ji kiran da ministan tsaron najeriya general mansur dan ali mai ritaya ya yi wa 'yan najeriya a yayin da a 'yan kwanakin nan 'yan kungiyar boko haram suka zafafa kai hare-hare sai kuma yajin aikin malaman kwalejojin kimiyya da fasaha jama'a assalamu alaikum shugaban amurka donald trump ya ci gaba da kare matakin da ya dauka na ba da umarnin hana shigar baki da kasashe bakwai da musulmi suka fi rinjaye yayin da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka sha alwashin garzayawa zuwa kotu dubban mutane ne dai suka yi ta zanga-zanga a wasu biranen kasar kuma 'yan jam'iyyar democrat sun ce za su ɗauki wani mataki da zai hana ci gaba da aiwatar da wannan umarni a wasu jerin sakonnin twitter da ya aike da safiyar yau litinin trump ya ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurkan john kelly ya faɗa mai cewa komai na tafiya daidai ko da yake an ɗan samu matsaloli kaɗan umarnin da trump ya sa hannu a ranar juma'a da ta gabata ta haɗa da dakatar da karɓar baki 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 120 da kuma hana 'yan kasar iraki da iran da syria da somalia da sudan da libya da yamar shiga amurka na tsawon watanni uku sean spicer shine sakataren yada labaran fadar ta white house It's a 90 day ban to ensure that we have further vetting restrictions so that we know who's coming to this country. The safety of the American. Ya wannan shiri na tsawon kwanaki casa'in ne domin mu tabbatar da wanda ke shigowa cikin ƙasarmu. Tsara lafiyar Amurkawa da mu muhimmin abu ne a mu Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani masallacin da ke birnin Quebec na katsar Canada da yammacin jiya Lahadi, inda suka kashe mutane shida suka kuma raunana mutane takwas. wata mai magana da yawun 'yan sanda ta ce an hana wasu mutane biyu wato an kama wasu mutane biyu da ake zargi da hannu a harin amma kuma ba ta bayyana asalin mutanen ko kuma dalilinsu na kai wannan hari ba shugaban cibiyar harkokin addinin islam a quebec ya ce ana sallah aka kai wannan harin sannan 'yan sanda sun ce mutane 53 ne suke ibada a lokacin Firaministan Canada Justin Trudeau ya yi Allah wadai da harin, lamarin da ya bayyana a matsayin harin ta'addanci a kan musulmi. Ya kuma jaddada a wata sanarwar cewa ƙasar Canada na mutunta al'adar karɓar baki da kuma nuna ƙauna ga kowane irin addini. Mr. Trudeau ya ƙara da cewa musulman Canada na da matukar muhimmanci a ƙasarsu, kuma wannan irin, irin wannan aika-aika ba shi da matsuguni a unguwanninsu da biranensu da kuma ƙasarsu a watan yurin bara an taɓa ajiye kan alade a kofar wannan masallacin da aka kai haram jam'iyyar gurguzu ta socialist party a faransa ta zaɓi tsohon karamin minista benoit hamon a matsayin wanda zai tsaya mata takara a zaben shugabancin ƙasar a wata nasara da masu fashin baki suka ce ba lallai ba ne hakan ya sa a samu nasara idan masu kada ƙuri'a a faransa suka zo zaben shugaban ƙasa a zagaye na farko a watan afrilu mai zuwa yadda ake gab da kammala wannan kidaya ƙuri'un sakamakon fidda wato zaben fidda gwani da aka yi na jam'iyyar a jiya lahadi ya nuna haman na da kashi 59 cikin kashi 100 na ƙuri'un da aka haɗa inda ya doke abokin hamaisa manuel valls wanda tsohon firayim minista ne kuma tuni ɗin din ya amince da shan kayi masu fashin baki sun kwatanta jam'iyyar ta socialist ta shugaba francois hollande a matsayin wacce ke cike da rauni da kuma rarrabuwar kawuna kuma sun ce zai wuya jam'iyyar ta kai labari a zaben zagaye na farko da za a yi a ranar 23 ga watan afrilu idan kuma har ba a samu wanda ya samu da wato ya samu kashi 50 na ƙuri'un da aka kada ba za a yi zaɓe tsakanin 'yan takara biyu na gaba-gaba da suka fi yawan ƙuri'u. J'ai la conviction que face à une droite des privilèges, une droite conservatrice et une extrême droite destructrice, ya ce ina da kwarin gwiwa cewa idan muka samu damar da muke bukata duk da masu ra'ayin mazan jiya da muke da su kasanmu na bukatar masu ra'ayin nuna sassauci amma kuma a zamanance in ji hamon waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wutar dajin da ta lakume sama da rabin kadada miliyan daya a kasar chile ta ja da baya bayan da jiragen sama amurka da na rasha masu dauke da manyan tankunan haɗe da ƙwararru a fannin kashe wutar daji suka je yankin an samu akalla wutar daji 118 inda 59 daga cikinsu suke ci babu ƙaƙƙautawa a cewar wani jami'in kula da zazukan ƙasar ta chile hukumomi sun ci rashin zama cikin shirin ko ta kwana da kuma tsarin noma na bai ɗaya da ake yi a ƙasar sun taimaka wajen haddasa wannan wutar daji mafi muni a cikin 'yan shekarun nan a yankin portezuelo da ke da tazarar kilomita 400 daga babban birnin ƙasa na santiago al'ummomin yankin sun yi ƙoƙarin haɗa wutar katanga da za ta hana gobarar dajin kaiwa ga yankunansu amma hakan ya ci tura bayan da igiyar iska ta sauya inda take tafiya. Wannan hadarin na wutar daji ya sa 'yan sanda da sojoji sun kwashe mutane da dama daga yankunan kasar na ta Chile. Wani kasamun fada ya barke a kudancin Afghanistan bayan da mayakan Taliban suka kai wani hari a wata gunduma. An dai samu bayanai masu karo da juna kan wannan arangama daga jami'an kasar ta Afghanistan da mayakan na Taliban. kan wannan fada da ya barke a yau litinin a gundumar sangin da ke helman wanda ita ce mafi girma cikin larduna 34 da ke kasar ta afghanistan hakakin gwamnati umar zuwak ya fada wa murya amurka cewa masu tada kayar baya sun kai hare-hare a shingayen binciken jami'an tsaro amma kuma an wato dakarun gwamnatin sun fatattake su ya kuma ce an kashe maharan da dama kana a raunata wasu amma kuma bai faɗi ko an kashe wasu daga cikin dakarun ƙasar ba a ɗaya bangaren kuma wani kakakin taliban ya yi kirarin cewa sun kawar da shingayen binciken jami'an tsaro har 25 da kuma wasu sansanoni a sangin kuma an ci gaba da fafatawa ya kara da cewa wani ɗan ƙuna bakin wake ya kai hari a farfaje wani sansanin sojin ƙasar inda ya kashe tare da raunata sama da jami'an gwamnati 100 ƙungiyar ta taliban dai kamar yadda rotanni ke nunawa takan ƙara adadin mutanen da ta jikkata a duk lokacin da ta kai wani hari Labarin duniya kuka gama ji. kwanakin nan 'yan kungiyar Boko Haram sun zafafa kai hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya. To akan irin taimakon da jama'a za su bayar domin a samu zaman lafiya ga abin da ministan tsaron Najeriya General Mansur Dan Ali mai ritaya ya ce. Alhamdulillah eh, a kowace rana na samu irin wannan dama nakan faɗa cewa kowa ɗan Najeriya yana da stake na maganar security na ƙasar nan. waɗansu abubuwan kwashe kwashin ne ake yi sai kawai a haɗa rigingimu waɗanda ba su cancanta ba kamar misali yanzu kamar yadda ke muke faɗa akwai wani wannan hoton yamurin da suka nuna a social media suka ce ai gashi nan ya sa kayan fulani ya yi kaza ya yi kaza amma da muka bincika muka binciko sai muka gano a ce dan Niger Delta ne a lokacin a can Niger Delta aka kama shi aka yi wannan abu da amma social media kullum kamar kwanan baya sun ɗauko wani media suka ce sojoji na wannan suna wancan cewa ba a yi masu kaza ko kuma ana wulakanta su wannan ba in babu gaske a cikin su so ya kamata ina najeriya aka ba da labari ko aka sa labari a social media su fara tantar cewa cewa maganar nan gaskiya ce kame a je a yi ah. hukunci a kai eh. a watsa kame a watsa wa jama'a mahiyawancin duk abubuwan da suke faɗa akwai kan gaskiya waɗansu amma waɗansu Allah ba gaskiya a cikinsu so eh, yanayi ne muka samu kanmu a cikin najeriya waɗanda cewa mutane ne ba sa son ci gaban da ake samu ko a ta fannin tsaron ko a ta fannin eh, arzikin ƙasa da sauransu so duk ta hanyar da za su bi su dunkushe ko kuma su kushe wannan ci gaban za su yi kamar da kullum shugaban mai ke faɗa shugaban ƙasa yana faɗa cewa alkawari ne yake yi kuma alkawari yana yi tsakani da Allah kuma an san cewa tsakani da Allah yake ba wai yana yaudarar mutane ba ne so jama'a su gane wannan kuma su ci gaba da ba da goyon bayan su da addu'o'in su akwai waɗanda har yanzu suke ganin cewa ba a ɗaukan matakan da ya kamata na magance matsaloli ga irin waɗannan mutanen kuma me za ka ce musu to jama'a kin san yanayin ɗan adam mantuwa gare shi abubuwa ita banna tana da ba ta da wahalar yi za eh. amma gyara yana ɗaukar lokaci yanzu wasu abubuwan da suka wuce kusan shekara goma sha shida ana yanzu ko kuma ana cikinsu ana ta bannan nan amma yanzu ba za ka ce cikin ɗaya rana ba ko cikin shekara guda ko shekara biyu duk kurakuran nan ko kuma matsalolin nan da aka samu a ce za a yi gyara su so ina ƙara wa 'yan najeriya ƙarfin gwiwa cewa su yi haƙuri lokaci ne na gyaran da ake ciki kuma ki duba eh, in kin koma matsalar tsaro shin yan shekaru biyu da uku da suka wuce daga ina yan mutanen nan ba har cikin abuja sun zo so don an samu dan eh, ɗaya biyu uku daga nan ko daga can cewa yau sun yi wannan gobe sun yi wancan ba wai shine wai cewa an kasa ah, fitar da su bane gaba daya so a dinga nuna wa jama'a kuma su dinga haƙuri da al'amuran da suke faruwa alkawari ne mai gida da ya yi kuma gashi nan na magana ne tsaro cikin shekara biyu gashi allah ya bamu nasara mun samu kusan ɗari bisa ɗari in ma dai ba samu ba zai kai ƙarfin bisa ɗari so muna godiya ga irin wannan dama da ba bamu mai magana da jama'a kuma ina maki alkawari kowane wata in na samu lokaci zan iya yin wannan yan taɗi da insha Allah. Uh, ga waɗanda suke ganin cewa bayan gwamnati ta gina misali makarantu asibitoci da kamar ofisoshin jami'an tsaro waɗanda su ne muhimmai akwai waɗanda suke ganin cewa gwamnati ce kamata dole ta je ta gina musu gidajen da, aka rushe dinnan gwamnati za ta iya wannan koko me za ka gaya ma jama'a da wane ne za mu ji <laughs> da fama da su jami'an tsaron ko kuma da waɗannan asibitocin da waɗannan kamar da yadda na gaya maki na ce maki cewa ita gwamnati za ta bada tallafi ne akwai kwamiti da aka sa na ɗan juma waɗanda suka tattara ɗaki waɗanda za a yi a taimaka wa jama'a amma gwamnati ba za ta yi cewa kowa ta gina masu gida ba ba. wato gwamnati dai za ta bada taimako iya gwargwado. gwargwado tallafi shine tallafin aiki eh. tallafi amma kuma to suna cewa ma ka dawo ka fara sana'anka da noma da kuma kasuwancin da kake yi shi kanshi ai abin nan taimako ne dan in baka yi wannan ba kuma ina zaka samu ma abin da zaka ci da kanka har ka zo magana magana cewa wai babu da kana cikin eh, eh, me yake ce masa eh, IDP camp ai wani kake lokacin amma ka dawo gida yanzu ka zama wala kana kasuwancin ka kana menene dan abin da ka samu kai sai din kuma gwamnati sai ta dan kara ma sai ka tallafa ma sai ka kuma ka mai da gidan ka kuma eh, abin nan ta ci gaba. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da rahoton cewa yau ne malaman kwalejojin kimiyya da fasahan gwamnatin tarayya da na jihohi za su fara yajin aiki na gargaɗi da misalin karfe goma sha biyu na dare. da yake zantawa da manema labarai shugaban kungiyar malamai na kwalejin tatar ali polytechnic comrade muhammad bala yakubu ya yi karin haske kan batun yajin aikin a daina harasin ɗin membobi mu ana kulle su sannan a daina shiga cikin hidiman harkan wannan kungiyar malamai a Najeriya sannan na uku kuma akwai shortfall a maganar polytechnic yanzu in ka samu wanda yake federal poly ko suke federal polytechnics a Najeriya albashin da ya karba wannan wata ba shi da ya karba wani wata ba in an bashi dubu ɗari biyu wani wata da a iya bashi naira dubu ɗari da tamanin wani sa'in sai a rage shi wani sa'in ya hau wani sa'in babu shi ba wani zaɓi da muke da shi da ya rage banda ko mu je wannan na gargaɗi akwai jihohi wato polytechnic polytechnic da monotony wanda suke karkashin jihohi idan ka je waɗannan jihohin da aka samu akwai jahan da irin su benue suna bin na wata bakwai irin su kogi suna bin na wata hudu ana cikin na biyar su opa su ogwa su kusume suna da yawa to sai muna ganin kamar cewa idan akwai bangaren da ya kamata su dinga rasa albashi a ba da wasu waɗanda su suka fi cancanta muna ganin kamar malamai ne suka fi kowa cancanta na ga muku sun kai kusan goma sha a najeriya wasu suna bin wata goma sha hudu albashi babu e to shi dama akwai muna da dokoki muna da kundin tsarin mulki namu na kungiyar mu constitution kenan so ya bada dama idan kai bada gargadi ka je yajin aikin gargadi na sati ɗaya ka dawo akwai period din da ya bada da su wajen kusan 60 days ka sake rubuta reminder da sauransu ma gwamnati idan ba a yi ba sai ka tafi yajin aikin sai ba ta gani sai yau karfe 12 rana ina maka wannan magana babu registration babu aji babu komai da da a yi ba kuma abun da da a yi in ya shafi administrative ko academic activities in dai malami ne malam yusuf abdullahi malami ne a kwalejin tatarali ga abin da yake cewa idan yau yana kan wani mu ma dole mu mara musu baya gobe ba ma fata idan mu ne mu ma za su mara mana baya so saboda haka dole ne kawai mu safi wannan yajin aiki wasu ɗaliban kwalejin su ma sun tofa albarkacin bakin su dangane da wannan yajin aiki sunana saifullahi suleiman ni ɗalibi ne a abubakar ta tara ali polytechnic a gaskiya ba na jin daɗi saboda in an tafi yajin aikin nan wa mu ra'ayi to ina kira ga gwamnati da ta taimaka ta fuskance abin da suke bukata a yi gaggawan yi musu wa malaman nan inda suna na mustapha aliyu department of science and laboratory technology gaskiya ba mu ji daɗin shiga yajin aikin da rasi ba saboda saboda yanzu ana ana akwai sabbin ɗalibai gashi kuma ana kokarin mana result da ya shafe mu da mai da karatu ya koma baya mu dai muna roƙon gwamnati dai ta biya musu abin da suke bukata a samu a ci gaba karatu kamar da aka saba abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya wannan kiɗin tica ne wannan batun tica ne tica ɗuban karatu idan ka aifi ɗanka ka kai shi gon karatu tica isa iyanke farce sannan ya wanke riga ije to kada mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Lokaci ya yi da Yusuf Harande zai gabatar da ilimi garkuwar ɗan Adam. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan. Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku. muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Idan har ba ku manta ba, muna tattaunawa da Dr. Ayuba Tanko Abubakar, tsohon malami kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar Kano. Muna duba muhimman abubuwa da suka kamata mahukunta a matakai daban-daban su ba mu wajen samar da nagartattun tsare-tsare a ɓangaren ilimin ƙasar a kowane mataki. mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowan zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta ba da shi da jaki. Ni na ba ta yin ba ka mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannan muna da fotefo lokacin sikiriti yat sati wanne ba kari a duba ko bara da suna sati ita nce ita ma jama'a ce ta yawa a nce yanzu a da lokacin da ina provost da wuya a ɗauki mutum eh, nce 1 na farko kenan da wuya a ɗauki fiye da 40 ko 50 eh, a shekara ɗaya eh, in sun yawa ma ɗari yanzu a duk wata shekara ta farko a nce sai ka ɗauki mutum wajen dubu uku to wani irin abubuwa kake da so kana so ka koyar da kwamfuta kana so ka koyar da abu kaza kana so ka koyar da ilimi na science wato kimiyya da shauransu laboratory nawa gare ka saboda haka abu ne na jama'a da yawa kuɗi kaɗan to dakta ai wannan yanayi da aka samu jama'a da yawa kuɗi kaɗan kuma ilimin nan da kuma tilas ne a shi matukar ana san wato ingantacciyar al'umma ilimin nan na firamare kuma shine tushe kamar yadda muka yi magana menene ya kamata a yi a wannan gaba don warware wannan kalubala ga yawan ɗalibai ga karancin malamai ga kuma karancin ma kwarewar malaman wato duk abin da ka ce kai wa jama'a magana cewar kana da damar yi to gaba ɗaya jama'ar za su zo maka idan 'yan gari 'ya'yan mutanen ƙasa ba su san cewar kai abin nan fa yana da yawa ba yara wajen miliyan kaza yaushe gwamnati za ta samu kayan da ake so da shauransu a yi kirki saboda haka sai su ce to aiko gara taimakawa kanmu idan gwamnati ta ce tana so ta sa kuɗin makaranta kaza a ɗan ƙara a taimake ta a bata idan wasu masu kuɗi suna da halin yadda za su yi su su sa makarantu nasu su ma su biya a dinga ɗan biyan su kaɗan daidai misali su ma su yi haka amma hukuma ba ta da manyan kuɗin da za ta ce a duba ilimin nan su komai da komai a yi masa babu kuɗi da yawa dole sai jama'a sun ɗauka cewar ilimin nan fa ba na hukuma ba ne kawai mu ma namu ne mu ma mu sa hannu mu yi ayyukan in ba haka ba yanzu ka je ajin yaranka ka je ka gani su wajen saba'in ne ko fiye da ɗari ga malamin gashi nan amma iyakarsa daga cok a hannu sai bakin allo iyakarsa kenan da shi da yaran. ko littafai ku iyaye an ce ku sai littafai amma da yawa ba ku iya sayan littafan saboda haka sai jama'a sun ɗauki cewar abin da hukuma ta ce ya kamata a yi kuma za ta yi a taimaka mata kowane irin taimako ne in ba haka ba to ita hukumar ba ta da kuɗin da za ta yi shi gaba ɗaya na kowa da kowa ilimin firamare shine tushe amma a yadda ake ta tafiya gashi da wannan akwai babin ɗalibai da yawa malamai kaɗan kuma ba su da kwarewar da ake bukata a hakan dai ake yaye su haske suke tafiya sakandire wai eh, dokta tun da kuna har yanzu dai ana research ana bincike a gano me ke gudana a harkar ilimin wanne yanayi shi kuma ilimin sakandire yanzu ya samu kansa a kasar nan ne musamman munan lardin na arewa ilimin sakandire yana da kyau syllabus tana nan wato ka'idar manhaja suna nan da shauransu kuma da principal da abin nan duk ba sa kaucewa sai dai kamar yadda na ce da farko yawan mutane shine da yawa shine ya kawo matsalar wani aji inda inda ba su arba'in ba yanzu wajen ɗari da wani abu ne koma ɗari biyu saboda haka yana da wuya ka ce kuma a harkar ilimi sai ka kowane ɗalibi mutum ne shi kaɗi daban da kowa abin da yake da matsalar sani ka jawo shi a jika ya sani abin da bai iya ba abin in suka yi yawa ya za ka yi farko kenan masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a cikin shirin namu ma na yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazers gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya to sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya zo ne daga hannun isu Dila Faki ya ce matakin haɗin kai tsakanin tashar DW da wasu kafofin yada labarai a arewa maso gabashin Najeriya hakan ya yi daidai domin yin hakan zai taimaka wajen bayyana wa duniya halin da al'ummar waɗannan yankuna ke ciki. Sai kuma sako na gaba yake cewa salam BOA Hausa hakika kashe sojojin kasar ukraine su hudu sakamakon rikicin da ya auku da 'yan aware masu goyon bayan rasha abin takaici ne don haka muna roƙon allah da ya kawo mana ƙarshen duk wasu masu neman tada zaune tsaye amin sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi sai kuma wannan sakon yake cewa salam gidan rediyon hausa na boa ku miƙa min sako na godiya da jinjina ga shugaban kasarmu muhammadu buhari da mai girma gwamnanmu na jihar Goyobe Alhaji Ibrahim Gaidam a bisa kokarin da suka yi akan kuɗin tallafi na N Power har naira dubu talatin ga matasa wallahi yaranmu na garin Fataskum sun fara samu don haka muke ganin za a iya samun sauyin rayuwa mai inganci a wajen matasa da wannan damar muke ƙara godiya ga mai girma gwamnan mu Alhaji Ibrahim Gaidam wajen ganin an biya matasanmu wannan kuɗi Allah ya saka da alkhairi amin kuma muna miƙa kokenmu ga hukumar da ke tallafawa da taimakon abinci na yankin fataskum mu al'ummar yankin tsohuwar kasuwa da ke garin fataskum talakawa ba su ga nasu tallafin ba ko wasu sun yi sama da faɗi da shi ne to al'ummar tsohuwar kasuwa da ke garin fataskum suna cikiyar inda kayansu ya shiga da fatan mahukunta za su ji wannan koke namu allah ya sa haka amin saƙon gambo barau fataskum tsohuwar kasuwar fataskum sai kuma nuna sakon da yake cewa salam BOA Hausa Allah ya sa taron kasashen haɗin kan Afirka da ke gudana a birnin Addis Ababa na Ethiopia kwalliya ta biya kuɗin sabulu musamman ta fuskar tsaro sakon ya zo ne daga hannun Garba Sabiola Gashuwa da Muhammad Haruna Sa'idawa Gashuwa Wannan kuma shine kawo mu ga takaitattun labarai kafin mai sallama. shugaban amurka donald trump ya ci gaba da kare matakin da ya dauka na bada umarnin hana shiga baki da kasashe bakwai da musulmi suka fi rinjaye yayin da kungiyar kare hakkin bil'adama suka sha alwashin garzayawa zuwa kotu dabban mutane ne dai suka yi ta zanga-zanga a wasu biranen kasar kuma 'yan jam'iyyar democrat sun ce za su dauki wani mataki da zai hana ci gaba da aiwatar da wannan doka a wasu jerin sakonnin twitter da ya aike da safe yau litinin trump ya ce sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kelly ya faɗa mai cewa komai na tafiya daidai ko da yake an ɗan samu matsaloli kaɗan wannan umarni da trump ya sa hannu a ranar juma'a da ta gabata ya haɗa da dakatar da karɓar baƙi 'yan gudun hijira na tsawon kwanaki 120 da kuma 'yan wato hana 'yan ƙasar iraki da iran da syria da somalia da sudan da libya da yamal shiga amurka na tsawon watanni uku wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani masallaci da ke birnin quebec na canada da yammacin jiya lahadi inda suka kashe mutane shida suka kuma raunata mutum takwas wata mai magana da yawun 'yan sanda ta ce an kama wasu mutane biyu da ake zargi da hannu a harin amma kuma bata bayyana asalin mutanen ko kuma dalilinsu na kai wannan hari ba shugaban cibiyar hakokin addinin islam a quebec ya ce ana sallah da yamma aka kai wannan hari sannan 'yan sanda sun ce mutane ashirin wato 53 ne suke ibada a lokacin harin Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi Allah wadai da harin lamarin da ya bayyana a matsayin harin ta'addanci akan musulmi ya kuma jaddada a sanarwa da ya fitar cewa ƙasar Canada na mutunta al'adar karɓar baki da kuma nuna ƙauna ga kowane irin addini. Jam'iyyar gurguzu ta Socialist Party a Faransa ta zaɓi tsohon ƙaramin minista Benoit Hamon a matsayin wanda zai tsaya mata takara a shugabancin ƙasar. a wata nasara da masu fashin baki suka ce ba lallai bane hakan ya sa a samu nasara idan masu kada kuri'a a faransa suka zo zaben shugaban kasa a zagaye na farko a watan afrilu mai zuwa yana ke gab da kammala wannan kidaya kuri'u sakamakon zaben fidda gwani da aka yi na jam'iyyar ajiyar lahadi ya nuna haman da na da kashi 59 cikin kashin 100 na ƙuri'un da aka haɗa inda ya doke abokin hamayyarsa manuel valls wanda tsohon firayim minista ne kuma tuni valls din ya amince da shan kayi To a gaishe ka masu sauraro sai kuma misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya za mu sake dawa domin gabatar muku da wani shirin. Kafin mu sallama muna yi wa ministan wasannin Najeriya Solomon Dalon ta'aziyar mutuwar uwar gidansa Malama Naomi. Allah shi ba da haƙuri mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki muke gayyata ku da kuka saurari yau da gobe.